sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron fikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ɗan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa da ku a wannan masallaci jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi a wannan yini na litinin sha tara ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam goma kenan ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya inda muke ɗorawa a kan jerin gwanon darukan da muka fara yi a kan tafsirin alkur'ani mai girma tun daga farkon wannan wata balmatun tun gabaninta da kwana biyu wanda a wannan zama na yau da yardar Allah shi ne za mu rufe waɗannan karatuttuka a wannan masallaci da yardar Allah mun karanta ayoyi na ƙarshe waɗanda da karatu na kwana biyu da suka wuce da na jiya duk ya ɗori ne akan darussan da ke cikin waɗannan ayoyi har yau ma ba za mu gushe ba a kan waɗannan ayoyi za mu cika ta da yardar Allah mun yi bayani a darasin farko dangane da bayani na tafsiri da kuma wasu daga cikin hukunce-hukunce da fa’idodi karkashin faɗin Allah maɗaukakin sarki billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع millatahu jiya kuma muka mai da hankali akan faɗin Allah maɗaukakin sarki wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min waliyyin wala nasir inda muka yi magana akan makami da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsakaninsa da ubangijinsa da bambancin hakan a tsakaninsa da mu mabiyansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsakatsaki ne shi bai sauko ya zama daidai da mu a matsayi ba shi kuma bai kai ga ubangiji ba a matsayi ubangiji yana nan a matsayinsa na rabbul alami na rabbul ibad wanda shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan daraja ta shi ya bashi ita kuma saboda albarkacin kasancewarsa bawa mai biyayya manzo na kwarai shi yasa har ya samu wannan ɗaukaka da haka bai gushe ba yana matsayin bawa maƙas'anci a gaban ubangijinsa kuma wanda ya fi kowane bawa kaskantar da kansa da ladabi gaban ubangijinsa wannan shi yasa sai fi cin moriyar baiwar ubangiji da yake yi wa kowane halitta sai zama ya fi ɗaukaka kan dukkan halittun Allah Allah ya daɗe yana halitta kuma har yau bai daina ba amma bai taɓa halittar mai daraja idonsa ba kuma ba zai taɓa yin mai daraja da matsayi a wurinsa idonsa ba saboda ya fi kowa ta hakikin ubudiyya ya fi kowa nuna cewa da gaske shi bawa ne don haka jiya muka yi bayani a kan bambanci da ke tsakaninsa da mu a wajen darajarsa da kuma inda ya yi daidai da mu a kasancewarsa ɗan adam kamar mu sannan kuma muka yi bayani a kan bambancin da ke tsakaninsa da ubangijin da ya aiko shi da kuma yadda ya daidaita da mu a matsayinsa na bawa kamar yadda mu ma muke bayi a gaban ubangiji yau kuma da yardar Allah za mu gangara zuwa aya ta gaba da fa'idar da ke cikinta dangane da falalar karatun alkur'ani kafin wannan ya kamata a sake kusa waɗannan ayoyi sai zama mana matashiya allah albarkace mu da ayoyin alkur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون نعم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين نعم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفع تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا بارك الله فيك إن الذين يتمون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور بفضل الله ما تركي وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين بفضل الله متوكسين تركي أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون بفضل الله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada duk waɗannan ayoyi suna fassara wannan aya ne da aka karanta alladina atainahum alkitab yatlunahu hatta tilawatihi waɗanda muka ba su littafi suna karanta shi mafi cancantar yadda ya dace a karanta shi mun ce malamai sun fassara alladina atainahum alkitab da cewa ko dai ana magana akan ahlul kitabi alladina utul kitaba min qabli alquran waɗanda aka ba su littafi kafin alƙur'ani shine taura da injila wanda aka ba wa annabi musa da annabi isa ɗan maryam alaihi assalam su waɗanda aka ba su wannan ya tununa mu haƙƙa tilawatihi suna karanta alƙur'ani yadda ya dace a karanta shi bayan sun karanta littattafansu na baya ula'ika yu'minuna bi waɗannan zaka samu suna imani da alƙur'ani in dai sun karanta shi mafi kyan yadda ya dace a karanta za su fahimta kuma za su yi imani da shi ya dace da fadin Allah ta'ala allazina atainahum alkitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون دون ألا إلا يبون وأن دعك باس لتاك وأن دعك كرنت القرآن wato waɗanda suka zama yahudawa suka karanta alkur'ani suka yi imani da shi suka zama musulmi ko waɗanda suka zama ahalin kitabi ta hanyar addinin kirista suka karanta alkur'ani suka fahimci abin da ke cikinsa suka yi imani da shi suka zama musulmi sai suka samu lada biyu ula'ika yukauna ajrahum marratayn ladan kasancewansu sun karanta wancan littafi sun yi imani da shi ladan kasancewansu sun karanta alkur'ani sun yi imani da shi to wannan shine ma'anar ula'ika yu'minuna bihi idan kuma ka ɗauki fassarar a matsayin musulmi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo bayan su waɗanda Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani a gare su suka yi imani da shi sai zama allazina atainahumul kitaba ana nufi akan ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama mu kenan waɗanda suka karanta alqur'anin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahimce shi suka yi imani da shi waɗannan ula'ika na bi su ne masu gaskiyar imani da shi saboda a littafi suka ga bayani akan imanin suka karbi imanin ba daga molonka suke bautar Allah ba ake yatluna ba yasu nuna hu a cikin littafi suke karantawa to waɗannan ula'ika na bi su suke yin imani da shi sai zama ana magana akan al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki yace wallazi auhayna ilayka min alkitabi huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha bi'ibadihi lakabirun basir ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب duk wannan yana magana akan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne atainahum ba yatlunahu suna karanta shi hakka tilawati yadda ya cancanta a karanta da suka karanta sai albarkar karatu ya shafi zuciyarsu suka yi tadabburi kan ayoyin albarkar abin da suka yi tadabburi yayi na so a gaɓoɓinsu sai suka yi aiki da abin da suka ji wannan sai ya sa Allah maɗaukakin sarki ce su ne masu yin imani na gaskiya da shi kuma su ne waɗanda Allah ya musu alkawarin ba wanda zai tashi a cutar babu duk cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda albarkar alqur'ani ya tununa kuna karantawa hatta tilawati yanda ya dace a karanta ulaika yu'minuna bi kun imani kuna aiki da shi daidai gwargwado wallahi kowa sai yayi nasara a lahira sai ta Allah yace faminhum zalimun li nafsi cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'abota alqur'ani da suke karanta shi daidai akwai wanda ya zama mai laifi ne laifin sa yayi yawan da har ma ya fi aikin alherin sa yawa shine zalimun li nafsi wa minkum zalimun li nafsihi mubin wa minhum muqtasid akwai dan tsakatsaki shine wanda khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a da laifi kuma da aikin alheri waɗancan suna aikata laifuka amma imanin su ula'ika yu'minuna bihi imanin yayi karfi da yasa wato albarkar qur'anin da ke tare da su da littafin da suke karantawa ya sa akwai aqida akwai kuma sunna suna dacewa da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam suna bin suna dacewa da tauhidi da kadaita Allah amma fa akwai tsiya kuma su kuma waɗannan sun raba biyu ne sun raba kafa akwai tsiya akwai arziki amma duka dai ya tuluna su haƙƙa tilawati sai kuma waɗanda su suna karanta alƙur'ani yadda ya dace suna bin ta sau da kafa kuma ba sa laifuka dukkan kaba'irai ba sa aikatawa alladina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam sai dai abinda ba za a rasa ba irin waɗannan su ne as-sabiquna as-sabiqun ɗan gaba dai gaba dai to Allah yake wannan sune wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwa al fadl al kabir Allah yake babban falala ce ka zama ɗaya daga cikin waɗannan in dai ka zama ɗaya daga cikin waɗannan ثم أورثنا الكتاب الذين Allah ya عبادنا الله ya ذاتيك يا ta hanyar kana cikin waɗanda aka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi to Allah yace sakamakon su shine jannatu adnin yadkhulunaha dukkan za su shiga aljanna ta dawwama wanda in an shiga cikin ta za a yi zama ne na kasa gida ba ranar fita shine jannatu adin yuhallawna fiha min asawir za a rika musu ado a cikin aljanna da mundaye min zahab na daga zinariya wa lu'lu'a da kuma lu'lu'u wa libasuhum fiha harir tufafin su kuma na alhariri ne da aka saka da daren zinari wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan sai dai kaji suna godiya ta tabbata ga Allah da ya tafiyar mana da bakin ciki daga yanzu damuwa da bakin ciki ta kare tun da mun shiga aljanna la na fiha nasab gajiya da wahala ba ta samun mu a cikin aljanna wala na fiha lughub kuma ba ma jin wato gajiya da kuma wato abinda muke ciki kamar ya ishe mu ala ya na an haɗi wala duk abinda mutum yake ciki a cikin aljanna baya neman a canza masa abinda yake ciki ya ishe shi wannan abin da wannan aya take gaya mana haka babban abin da take kunshe da shi na sako shine mu zama wato masu yawan karatun Alƙur'ani. karatun Alƙur'ani tare da aiki da shi yatlunahu yu'minuna bihi tilawarta da kuma imani da shi ta hanyar yin aiki da abin da ke cikinsa idan mutum ya samu wannan to ya shiga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ce yarjuna tijaratan lan tabu suna sa ran samun wani ciniki tsakanin su da ubangiji wanda a cikinsa ba a faduwa halaloli da yawa ke tattare da karatun alkur'ani haɗin Allah maɗaukakin sarki dangane da karatun alkur'ani cewa dukkan waɗanda wato karanta alqur'ani cika umarni ne na Allah fassara umma ta yassara min alqur'an wa rattilil qur'ana tartila karanta alqur'ani yana sa mutum ya zama cikin waɗanda Allah ya tabbatar da gaske su masu imani don Allah ya ce ula'ika yu'minuna bihi bayan ya ce alladina yatatuna humul kitaba yatluna hatta tilawati sannan karanta alqur'ani hanya ce ta samu rabo a lahira bayan rabo a duniya rabonka a lahira shine yarjuna tijaratan lan tabur samu rabonka a duniya shine abin da ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sahih muslim Umar dan Khattab sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana khalifa ya haɗu da wani wanda ya sa shi a matsayin shine gwamna a Makka shi kuma lokacin zai tafi Makka shi kuma wancan gwamnan ya taho daga Makka zai zo Madina sai suka haɗu a Usman sai ce da shi ya aka yi na ganka ka bar mutanen makka ni kuma zan je ya ce da shi ai na bar a hannun wani ne ne na bar shi a matsayin mukaddashin gwamna ya ce wane ne shi ya ce sunansa ibnu abza ya ce waye kuma ibnu abza ya ce ai wani tsohon bawa ne ce tsohon bawan ne ka bashi mukaddashin gwamna istakhlafta alaihim maula sai shi kuma ce da shi na naɗa shi wannan matsayi ne li'annahu qari'un li kitabillah alimun bil fara'id saboda makarancin alqur'ani ne kuma masanin ilimin rabon gado sai Umar dan Khattab ya ce amma inni sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wa sallama yaqul inna Allah yarfa'u bi hadha al aqwaman wa yad'u bihi akharin yace manzon Allah yayi gaskiya cewa Allah zai ɗaukaka darajar waɗansu sakamakon alqur'ani waɗansu kuma a kan rashin alƙur'anin Allah zai mai da su baya yace gashi ko yau bawa da yanzu ya zama gwamna sakamakon darajar alƙur'ani saboda an ce innahu qari'un li kitabillah to kaga daraja tun a duniya kenan banda daraja ta lahira yana daga cikin darajojin da mutum zai samu ta hanyar alƙur'ani shine alƙur'ani idan mutum ya rike shi zai zama masa magani akan kowace cuta wani nazilu min alƙur'ani ma huwa shifa sannan kuma zai zama masa haske akan dukkan abin da zai sa a gaba na karatu na ilimi idan kana karatun boko ka ga yana ciccijewa rike karatun qur'ani sosai wallahi zaka ga sauki akan karatunka idan kana da wani abin da kake so ka koya na sana'a kaga ba ka samun ganewa sosai rike alqur'ani yana haskaka zuciya ta yadda duk abin da aka sa sai mata saukin daukawa don Allah ya ce walakin ja'alnahu nuran na به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا sannan kuma hadisai da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi da ke nuna falalar alqur'ani ya ce duk yayin da mutane suka taru suke karanta alqur'ani suke darasinsa a tsakanin su malam na karantarwa almajirai na amsawa suna karanta baƙin, ko suna karanta ma'anonin ko suna koyon tafsirin duk sun haɗu akan yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum annabi sallallahu alaihi wasallam ce sakamakon su shine Allah zai saukar musu da nutsuwa daga gare shi Allah zai sa mala'ikunsa su kewaye su kuma Allah zai zai ambace su yayi zance a kansu a cikin mala'ikun da suke tare da shi wa zakarahumullahu fi man inda ba inda ake samun wannan sai ta hanyar karatun alqur'ani sannan wanda duk ya rike yawan karatun alqur'ani yana ta a ranar kiyama Allah maɗaukacin sarki zai sa alƙur'ani ya cece shi don ya ce ikra alqur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi wannan kuma bayan karatun alqur'ani har ma ya haddace to duk wanda ya haddace alqur'ani yana dindindin kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika bambanta alarammomin qur'ani da waɗanda ba alarammomi ba idan suna da rai da idan sun mutu suna gawa idan suna da rai yakan ce ya kauma qauma asra'uhum li kitabillah wanda yafi yawan haddan alqur'ani shi zai zama limamin al'ummar musulmi sannan idan sun mutu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi yakin uhud an kashe masa sahabbai da yawa ana biso na mutum biyu uku hudu a cikin kabari daya idan aka zo sa su sai ce ayyuhum aktaru akbar lil qur'an wa yafi yawan haddar alqur'ani sai a shi a gaba kafin a sa mai jinsa kafin a sa mai jinsa a baya sannan aka tashi a ranar kiyama Allah yana bambanta mahaddatan alqur'ani da waɗansu kamar da ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira yuqalu li sahibil qur'an iqra warqi wa rattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha a ranar kiyama Allah zai sa a kira makarantar alqur'ani ya ce su ta karatun alqur'ani suna hauhawa zuwa matsayi matsayi har zuwa ƙarshen abin da suka karanta malamai a nan suka ce ya nuna cewa wato adadin martaba da matsayi da masaukai na aljanna yawan gwargwadon adadin ayoyin alkur'ani da ka yawan ayoyin da ka haddace yawan matsayinka wanda ya haddace zuwa ƙarshe shine wanda matsayinsa yake kan ƙarshe a cikin layin mahaddatan alkur'ani don haka mu zama masu karatun alkur'ani mu zama masu tadabburi a cikin ayoyin da muke karanta na alkur'ani mu zama masu koyon tsanin ma'anonin alkur'ani don ya ba mu dama mu yi tadabburi din kuma mu zama masu kokarin aiki da alkur'ani wannan shi ne zai samu cika abin da yake cikin wannan aya allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun haka zamu takaita anan ba duka zamu cike lokacin da karatu ba tunda muna da manyan baki zan ba da dama a wurin ga Sheikh Umar Shehu Aliyu ya zo domin ya fara gabatarwa don mu takaita a ɗan lokacin da muka saba har Allah ya samu mu rufe a haka abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh